وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقضع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana yau muna nawa ga wata yau tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu littafin nasara ɗan nishan yau muna nawa ga wata yau muna talatin da ɗaya ɗan mishan ne masu wata mai talatin da ɗaya mu a musulunci ba mu da wata mai talatin da ɗaya talatin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku yau mun samu jinkirin fara tafsiri wato wani abu ya faru na ce rama zan biyo ta masaukinka mu tafi masallacin juma'a domin sallar juma'a na kuma ranka ya masaukin alarama na kwafi shi muka zaɓi wani masallaci muka ce mu je mu kai wa ƴan uwa ziyara mai sallah a masallaci mu ji kudu bayan an gama sallah mu gagaisa muna shiga masallaci sai babban limamin masallaci ya ce maza haɗa kayan wa'azi ga su alarama Allah ya kawo to daga nan sai wuri ya koma filin wa'azi lokacin da za a hau kan mimbari a fara sallah yayi aka dakatar da mu limamin da zai bada sallar sai ce shi kuma ya janye har yanzu wuce kan mimbari ne sallah to wannan shi ake cewa kamun kazar kuku na yi dabara da zanzin ne ta gagara ba zaɓi sai ga kuma na sake zama limamin mai bada sallar juma'a ita sallar juma'a ba kamar waje bane ka halar rama ya jaya ka dan huta wannan za ka a kura ma ido kai kaɗai ke ta magana saboda aka kamin a kammala bakina ya bushe yadda aka masallar juma'a na dawo gida na gago wajen karfe uku hakan nan na ɗan ɗauko littafi haka littattafai ina ɗan dudubawa a shekamin na an kara bacci ya kwashe ne ni da ba da ni aka biya yakin badar ɗin ba amma kuma wani ɗin a littafi da ganta amma ko gari bacci ya kwashe ne a fuska da mata da tausayi suna ganin lokaci ya yi suka ku kara masa biti talatin yau kowa ya ji a jikinsa to Allah ya taimaki mu ba babbar ya mace saboda aka ayya ce mata so yan uwa Allah ya sa duk zaman da kuka yi a wannan wuri a cikin lada kuke har zuwa yanzu lokacin da za mu fara karatu Annabi ya ce wa inna ahadakum lafi salati ma da mata salati ta habisu Kai daga cikin ku in ya zauna yana jiran lokacin sallah liman ya zo ya sallah to duk zaman da ya Allah zai ci a rinka rubuta masa lada shi ya fara yin sallah hasan da liman zai yi so. to ina da kyakkyawan da sai Allah ya tunda kuka zauna ana rubuta muku ladan sauraron Qur'ani har zuwa yanzu kuma da nazo sai na samu daya daga cikin yayan mu san alqur'ani mai girma yana karanta Qur'ani a wurin Allah ya kara mana irin wayannan masu albarka yau mun tashi da wata rasuwa da ta taba mu kwarai da gaske akwai hajiya Amina Shehu Muhammad ita ce shugabar kungiyar mata masu da'awa ta rauga wacce take birnin Kaduna a masallacin Malali Locus sanda nake Kaduna a wannan masallacin muke tafsirin mata to wannan masallaci da muke tafsirin mata wannan kungiya ta rauga ita take coordinating take lura da yadda ake gudanar da tafsiri to ita ce shugaban su baiwar Allah ce da take mujahida kwarai da gaske ta baiwa da'awa rayuwarta Allah ya gafarta mata duk ayyuka da sai na kwarai Allah ya kai mata zuwa ga kabarinta da mai gidanta da jama'ar gidan duka da 'ya'yanta da kwakwabta da sauran al'umma da ya kungiyar rauba bisa muna yi musu ta'aziyya Allah ya ba su ladar hakuri bayan Allah suna ta ci gaba da aiko da gudunmuwar marayu yanzu ake faɗa mun cewa darakta project namu na ƙungiya mai lura mana da harkokin gine-gine injiniya aishir baban daidai ya ce to a madadin mahaifinsa magajin rafin hadeja baban daidai sarkiki eh, duk wanda ka je ba a sa sarkiki ba to ba mai gidan bane mai gidan shi ne baban daidai sarkiki ya ce a madadin da dattijo ne ne mataimakin shugaban dattawa na kungiyar izala ta najeriya baki daya kuma shi ne shugaban lura da marayu na jihar Jigawa gaba daya ce to a madadin mahaifinsa da mahaifiyarsa ya ba marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari Allah ya kai ladan zuwa gare su Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya gafarta wa na shi ita kuma hajiya da sauran duka su mai rama ya sarki haruna duka Allah ya yi musu albarka ya sa ladan ta shafe su gaba daya akwai umar yusuf bello ya yi ko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin Allah ka sa wa Umar Yusuf Bello da alkhairi Allah ka sa aljanna ta zama makomarsa akwai Abubakar jinjiri jinjiri yace to ga gudunmuwa wa marayu da masu dan wayo da jirajiran da ke cikin su naira 250 Allah ya saka wa jinjiri da alkhairi Allah ya lura da jirajiransa Allah ya sa aljanna ta zama makoma Abin da ake bi a samo na halal a taimaki addini Allah ya kara budawa wani bawan Allah bai faɗi sunan shi ba to amma Allah ya fanci Allah kowa ne wannan bawan naka kai shi aljanna ya ba malayi gudun murkudi naira dubu dari akwai talatu tijjani abubakar malama talatu tijjani ta ce ta ba malayi gudun murkudi naira dubu hamsin Allah ya saka mata da alkhairi in tana da miji Allah ya mata albarka in ba ta da shi Allah ya ba ta na kwarai kuma kada Allah ya ba ta marowaci ya ba ta mai dan ba da kudin data da kudin anko dan muguwar kishiya za ta aure mata miji Allah ya sa miji ya ganta gaban bayan tukunya eh, kishiya bai zuwa gidan boka mai gidan ki ganki yana so yanzu zai je gidan Allah ya sa ya fatan kai ya dawo daki sai kina taimakon marayu akwai shitu zaki muhammad shitu zaki muhammad ya aiko marayu gudunmuwar tsabar kuɗi naira dubu ɗari biyar Allah ka saka wa alhaji shitu da alkhairi Allah ka yi masa albarka ka yi dukiyarsa albarka ka tsare iyalansa ka gafarta wa magabatansa akwai soye ba abubakar sa'ad hajiya soye ba abubakar sa'ad ta aiko marayu gudunmar kudi naira dubu da biyu Allah ya mata albarka ya wa dukiyarta albarka in tana da 'ya'ya Allah ya musu albarka in tana da miji Allah ya mata albarka in iyayenta na raye Allah ya musu albarka in sun riga mu Allah ya lullube su da rahama zabo da ita Allah ya sa mu makwabtai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ce don su ranar tashin alkiyama akwai alhaji sarki Tahir Usman alhaji Tahir sarki Tahir Usman yayi ko marayi gudun mu kulli naira dubu ɗari Allah ka saka wa alhaji sarki Tahir Usman da alkhairi ta dukiyarsa albarka ta zuri'arsa albarka akwai Abdul Karim Salihu ya aiko marayi gudun mu kulli naira dubu ɗari Allah ka masa albarka ta dukiyarsa albarka ta rayuwarsa albarka akwai Umar Laila Abdullahi Umar Laila Abdullahi ya yi ko marayi gudun murkuɗi naira dubu ɗari. Allah ka saka masa da alkhairi. Allah ka duke sa albarka Taurari rayuwarsa albarka. Alhaji Sa'idu Habibu M Cement mai siminti kenan. Mai siminti namu da nasari. Alhaji Sa'idu Habibu mai siminti wannan tafi kukur mai izala ke. Ka ga ce mai siminti je ka samu Malam Yakubu Musa ya baka labarin gugurmai da aka yi izala. Ya aikowa marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari. Allah ya saka masa da alkhairi a gidansa na daga wuraren da aka fara bude makarantar mata a jihar Katsina akwai Nura har yanzu shi ma Sa'idu Habibu mai siminti duka wayanne 'ya'yan babban kwamandan shi ma Nura ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari Allah ka saka masa da alkhairi Allah ta rayuwarsa da zuciyarsa albarka wani bawan Allah bai faɗi sunan shi ba amma Allah ya san shi ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira miliyan ɗaya kai Allah ka san shi Allah kai masa albarka ka biya masa bukatunsa duniya da lahira ka tsare shi da mugunci da mugun gani da bakar kadara kar ka bari ya ga bakin ciki a cikin zuri'arsa kar ka bari ya ga bakin ciki a cikin iyalansa kar ka bari ya ga bakin ciki a cikin dukiyarsa da mu da shi duka ka kai mu aljanna firdausi ya ubangiji wasu bayin Allah sun tara sun ba mala'iku abin nan marayu dubu ishirin ishirin sun ba marayu gudun kuɗi naira dubu ɗari da tamanin Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka fashe su duka ka zuba a firdausi sai masu ba da gudunmuwar kuɗi daga naira dubu biyar har zuwa naira hamsin sun ba marayu gudunmuwar naira dubu ɗari biyu da talatin da biyar ya Allah dukkan waɗannan mutane kafinsu ya Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi ka kare su daga kowace shari ka sa aljanna ta zai su zama koma su tare da mu a nan masallaci masu miko gudunmuwa sun ba da gudunmuwar naira dubu takwas da ɗari biyar da goma sha biyar jimillar gudunmuwar da yau muka samu ta marayu naira miliyan uku da naira saba'in da uku da naira ɗari biyar da naira saba'in da biyar ga halin da ake ciki da talauci da mutane ke fama da shi da karancin abin da ake da shi a hannu da wahalar da ake sha kamin a samu Bukatar bukatu da suka bai baibaye al'umma ga bukatarsa ga ta iyali ga ta iyaye ga ta yaya ga ta yan uwa ga ta dangi ga ta makwabta amma duk da haka bayan Allah za su kowace sun ba marayu sadaka Mm. Allah ka musu albarka Allah ka yi dukiyar su albarka Allah ka yi wa neman su albarka ya Allah ka kula da ƴaƴan su da ƴaƴan su za su zama marayu domin ko tabbata ranar tana zuwa da mu baki daya akawun na marayu 000 3753 zan maimaita 000 455 3753 banki shine Jaiz Bank account name Jibius open and Less Privileged Foundation Abuja Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi na'am kwamitin masallaci da ke gudanar da harkokin masallaci yau da kullum suna da POS da suke karban gudunmuwa ta wannan POS din saboda ka bayan Allah su ba ku ba su gudunmuwa domin ci gaba da kula da masallaci su kudin marayu da muka nema ba a taimakon kowa da sosai maraya ina fata an fahimci wannan amma wanda ake ba kwandala sai wa sai maraya ba da bayan mun gama tafsiri sai ga shugaban kwamiti ya kunso wani kudi a cikin wata bakalle da haka da zai same ni a ofis na kura masa ido yace a jira ni bayani na tafi bayani yace kwamitin tafsiri ne kika ce a kawo malam wannan ya sha mai zai koma gobe kashe ko qur'ani ka rantse ba kudin marayu ka taba ba wallahi zai ne rarbe ya ma sa masa shi yi alwala ba saboda bufula ta yi da babban bari da sai yi alwala ka ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مهدكم بألف من الملائكة مردفين أجل أمبر من الله صلى الله عليه وسلم يبكي يلا gindin wata bishiya sallah yake yana kuka yana addu'a har asuba ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana kuka da hawaye ya daga hannu yana ganawa da ubangiji yana Allahumma nasruka allazi wa'atani ya Allah nasaran nan da kamun alƙawarinta Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam ala tu'badu fil ardi ba'd ya Allah waɗannan su ne musulman idan ka bari aka halakar da su ya Allah to ba kuma sauran da ya sake bauta maka baya kasa an gama su din ne in ka bari aka kashe su wani bauta maka ya Allah manzon Allah yana kuka yana yi wa Allah magiya annabi ya daga hannu addu'a yake yi mayafin da manzon Allah ya fasi da mayafin ya fadi kasa irin Abubakar dan Siddiq Abubakar dan Siddiq ibnu Abi Quhafa babban abokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabinsa ya zagayo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja mayafi manzan Allah ya take rufe manzan Allah ka faɗa shi sannan ya taɓa kafadar manzan Allah ya ce ka fa ka mana shi da sukarar magiyar da kai wa ubangijinka ta isa haka wallahi Allah ya ansa maka ba zai kunya ta kawa Ya sai da abubakar ka bar Allah haka magiyar da kai wa Allah ta isa haka Allah ya ansa maka Allah ba zai kunyata ka ba sai da abubakar yana da imanin Allah ba zai kunyata wa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ce in sassage suna rabbaku yayin da kuke neman taimako ga wajen ubangiji kuke neman agaji shi ake cewa istigasa ka nemi wani ya zo ya kawo maka gudunmuwa ya kawo maka agaji ya cece ka daga halin matsala da ka samu kanka a ciki shi ake cewa istigasa Allah ya ce wa da kalal madinata ala hini gaflatin min aya. Wa da kalal madinata ala hini gaflatin min ahliha da wajada fiha rajulayn فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضيء مبين. محمد موسى يشهد في مسار. أما ya وقت الزهيره lokacin da rana ta take al'adar larabawa irin wannan lokacin kowa yana gida yana bacci su larabawa sun yi da bacci rana idan kasuwa mutum ya je ko ina ya je sanda rana ta take to sai ya kaga sai ya dawo gida ya cire rigarsa ya ɗan yafa mayafinsa ya kwanta ya ɗan huta ya ɗan sha iska har sai rana ta ɗan yi sanyi sannan sai sake fita a ci gaba da gwagwarmaya masu zuwa saudiya a cikin ku za su zo al'adar larabawa ce wannan to wannan shine alahi ne gaflatin min ahliha to a irin wannan lokacin ne shigo cikin gari fa wajada fiha rajulaini sai samu mutane guda biyu ya kata lare suna fada haza min shi'atihi sai daga cikin mutanen nan guda biyu ba Isra'ila ne dan kabilar annabi Musa wa haza min aduwihi sai kuma kibti ne dan kabilar fir'auna to suna fada ga annabi Musa ya zo واستغاثه الذي هو من شيعته واستغاثه الذي من شيعته واستغاثه الذي من شيعته wannan da ke cikin ɗan ƙabilarsa ba Isra'ili sai ya nemi agaji wajen wa wajen annabi Musa. Kuma kalmar igasa kenan, fasta gasa ku. Na aka ce in fasta ji suna rabba ku. Daga nan aka ce fasta gasa ku lazi min shi'ati. alal ladhi a aduwi ya zo ya taimake shi akan wannan abokin gaba annabi Musa sai ya zo wajen rabon fada kuma sai fada ya dawo kai shi kawai ka zabo Musa annabi Musa sai mashi waqf me yake ce shi shine kulli ka dunkule hannu haka ka naushi mutum kulli naushi kenan naushi kulli ai a baya ake eh kulli a baya ake dundu kenan shi ake a baya eh, yawa shi ne eh, shi kulli in ka kulle haka ka hada kai wanda yan dambe suke shi ake cewa naushi yawa to naushi guda ya wannan bakin jari sai ba shi one blow saboda naushi ɗaya sai ya aika da shi lahira abinka da ƙarfi ne na annabtaka gane ne muhallin shahid shi ne kalmar istigasa ta ba da ma'anar ka nemi taimako ka nemi agaji wanda ya kawo maka gudunmuwa shi ne Allah ya ce istighfar suna rabbaku yayin da kuke neman agaji wajen ubangiji fasta jaba da sai Allah ya ansa samu nan da sai ga sanarwa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake annemu midukum bi alfi min al malaika kada ku damu yanzu nan zan kawo muku agaji da malaiku guda dubu malaiku sun zo yakin bada malaika dawa dubu Allah yake zan ce mala'iku dubu har ne kace zaka taba musulunci ka kare sai addu'a Allah ya turo ta ya karba bataliya ta sallame ka kana kana rashin hankali mala'ikun da za su zo kuma murdifin mutatabi'in za su zo ne suna bin juna kamar suna fareti wani na gaban wani haka za su shi Allah ya ansa addu'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma sai Allah ya wata magana sai ce ne Allah rama وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم kada musulmai ku ji an ce za a turo mala'iku guda dubu su ce ku fa an gama yanzu kan ga mala'iku dubu za su zo mala'ika dubu ai ba da za a mala'iku guda dubu su zo ba mai nasara ba sai Allah ce ku saurara kar wannan abin taba muku aqida taba muku imani turo mala'iku nan da za a yi Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah Allah bai sa wannan abun ba illa bushira sai ya faranta zuciyarsu wa tadma inna bihi qulubukum wa tadma inna bihi qulubukum Ali Imran kuma wani kadama inna qulubukum bi kuma akwai lakum ata wancan a cikin ayar ke وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به يوا وما النصر إلا من عند sai aka gabatar a wannan kuma sai aka ne sai aka jinkirta alkur'ani mai girma ke kowanne kuma akwai hikimar da ke cikin sakon Allah yake domin zuciyar ku ta samu natsuwa amma ku sani wa man nasu nasara ba daga mala'ikun take ba ba daga kowa take ba wa man nasu illa min indillah nasara ba ga kowa take ba sai a wajen Allah ga yadda Allah yake saita ƙidar masu imani abinda ake so zuciyarka ta hararo da waka dogara Allah da Allah ba mai yi sai Allah ba mai badawa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai sa a ci zaɓe sai Allah ba mai sa a faɗi zaɓe sai Allah ba mai sa a ci riba a kasuwa sai Allah ba mai sa a faɗi a kasuwa sai Allah ba mai sa a rayu sai Allah ba mai sa a mutu sai Allah ba mai sa ba mai sa ba ba ba ba ba wanda yake da tasirin komai tsewa sai Allah don ka samu wannan ka samu aƙida amma ka ce kadan zana ne kuma ka je gama alhaji kana yi alhaji in ba don ku ba ba ai zaman gari da mutu ya gagare mu mu yanzu rayuwar mu wallahi alhaji a garin da ka ka shokan da ta dogara sannan ka ce kadan zana ne Allah ya sauka amma ka san zana ba wa man nasru illa billah ya halatta al'aqdu bil asbab dalilan da ke sa a samu abu dalilan da ke sa yi nasara akan abu karka basu duk ne musu ka tattara ka hada kai iya bakin kokarinka to amma bayan ka kammala bakin kokarinka gaba daya da ya karshe kuma sai ka mai da lamarin zuwa gaba sai kuma ka mai da shi zuwa ga Allah Allah ka gafarta mana haka da lafiya ya halatta ka je ka nemi magani ka nemi likita in ta yi zafi a kai ka ingila a kai ka saudiya a kai ka germany a kai ka india a kai ka cairo ko ina neman magani yake amma duk likitocin sun gama su a samu lafiya an ci nasara wa ke bada wannan aƙidar ala aqidar ka gane cewa Allah shi kadai ke yi ma Allah ya inna la ilaha Allah azizun mabuwayi ne sannan hakimin gwani ne Allah ya ce ne a gaba da rama إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الله يجزي da shi kuma du'a a ambaci lokacin da gaggari yake lullube gaggari barci a fagen daga wani abu sai Allah Allah ya saukar wa mummune wata irin natsuwa a filin badar ya cire tsoro daga cikin zukatansu ya ba su kwanciyar hankali musulmi yana tsaye a fagen bada yana rike da takobi amma bacci sai Wa washe gari za a kara ga rubuna arna a gaban shi amma bacci yake saboda ya samu natsuwa gangan jikinsa ta samu hutu yadda za a yi ɗauki ba daɗi a yi balahira washe gari Sai ne izu da shi kuma nu'as amanatan milu saboda aminci daga wajen Allah Ali da Abi Dalib Allah ya kara masa Ya yace wallahi na farka a daren Badar na dubi sahabbai wallahi gaba ɗaya kowa bacci yake ni ma farkawa ne yace leƙawa nake ga wani ne ba bacci yake ba yace ban ga wanda ba bacci yake ba yace sai da tsace da leƙa sai hangi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai a gindin bishiya ya daga hannu yana kuka yana addu'a shi kadai duk sauran bace ya kwashe su ji sai na aliyu na abi kowa bace yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai kore shi Allah ya dora babban masuliya suna bacci na natsuwa shi gona ce yana ganawa da ubangiji yana ya Allah ka cika mu alƙawarin da kai saboda ita ce wani gazwatin da za a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aka yi tun ruku da manzan Allah na farko kenan nasararsa to ita take nuna alamar nasarar da za ta biyo daga baya in an samu matsala a nan shi yake nuna matsalolin da za a shiga a gaba shi ne izu ga shi kuma nu'az ta minhu hmm. jiya muka ce sahabbai wani sahabi ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawara cewa inda suka sauka bai yi ba eh. su kada matsawa ina gaba su bai da rijiyoyin badar a bayan su su ciccika rijiyoyin su bar guda ɗaya wacce za su sha ruwa wannan zai ƙara wa ƙuraishawa matsala manzo Allah sallallahu alaihi shi da kada a sharta bin ra'ayi ka kawo shawara da ka kama hankali nan take sahabbai suka taso a daidai wannan lokaci su ma shawa a can inda suke a udwatul quswa a bayan wannan tarin yashi su ma sun taso suna so su gangaro su riga sahabbai zuwa badar su mamaye filin yadda za su tabbatar da sun aje rundunarsu inda yakin zai zama sun suka fi samun advantage ga sahabbai su ma su yi ne sun taso ya za a yi ƙuran shawa sun manano sai ga taimakon Allah shi ne abinda Allah rama ya karanta mana aya wani na ziru alaikun minas sama'i ma'a ɗan take Allah ya ce sama ta kece da ruwa ya ka kece da ruwa amma wajen sahabbai yayyafi ake yi amfanin yayyafi zai dan daddada yashi yadda tafiya ba za ta yi matsala ba za a samu tafiya da sauri saboda yashi yayi ne ya daddade mm-hmm. su kuma wajen shawa, Allah ya ce wa gajimare kai ta kwarara masu ruwa mai zuba da kaman bakin kwarya aka rinka kwarara ruwa da sai confusion aka samu tafiya ta gagara gaba ta gagara baya saboda ruwan sama ya hana wannan shi ba su haɓai damar riga shawa ma mai shi din badar suka kama wuraren da ya kamata su kama shine wa yunzilu Alaikum minas sama'i ma Allah ya sauko muku ruwa daga sama ji Allah ne ya dahira ku kiji domin ya tsarsu wa li yuzhiba ankum rijza ash-shaytan kuma Allah ya tafiyar muku da azanta ta shaytan wa li yarbita ala qulubikum kuma saboda Allah ya daura zuciyarku yadda zuciya za ta zama ba ta san tsoro ba a lokacin da za a kara da abokan gaba wa yusabbita bi al-aqdam sannan bihil aqdam sannan Allah ya tabbatar da digadigan ku domin yanzu an yi ruwa ya shi ya daddare tahiya ba za ta yi wahala ba kafa za ta rika kama mai za ta rika kama kasa sai da yashi idan ruwa bai cika shi ba da daɗin tafiya kafa na takawa yashi na zanewa yanzu an zuba muku da ruwa daidai ruwan bai ambaliya ba yayyafi yadda yashin zai daddare kafa ta iya tabbata akan yashi yayin da ake tafiya da Allah da nuna masu imani gata sai Allah ya ce ne a gaba da rama إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان Allah ya ce izhi rabbuka ila mala'ika a mace lokacin da ubangiji kai wahayi zuwa ga mala'iku Allah ya ce zai turo mala'iku guda dubu daya to mala'ikun da za a turo sai Allah ya musu wahayi aka ba su instruction ka'idar aikin su ka ambaci lokacin da Allah ya wahayi zuwa ga waɗannan mala'iku na'am Allah ya ce da su an nema ku na'am ku mala'iku aikin da na sa ku yi na karku manta ina tare da ku in ji Allah mada kuɗi akwai muraƙaba to aiki da sa ku shi ne fasabbitun lazina amanu ku tabbatar da masu imani ku tabbatar ku karfafa musu gwiwa nan ne malamai suke sabani mala'iku da suka zo fagen badar sun yi yaƙi ko ba su yaƙi ba wasu malamai suka ce a Allah ba turo mala'iku su kai musulmi yaƙi ba ne abinda aka turo su su karfafa gwiwar masu imani amma suwa za su yaƙin musulman ne za su yaƙin su nasu shi ne encouragement su ƙarfafa musulmai da an zo ana karawa sai mala'ika a cikin siffar mutum da takobi sai ya wuce gaba yana ku zo mu yi maganinsu ku zo mu gama da su ba ja da baya za ka ja da baya shi kenan sai bi shi da an je sai a sake ci gaba da gwamzawa idan wasu a can an gwamza an gwamza sun dan fara launi, sai wasu mala'iku a siffar mutane su je su sha gabansu, su ce ko gaba ku zo ba ja da baya sai mun gama da su sun ko cikin sojojin musulunci abokan aiki ne saboda haka sai sake rince ma wasu bisu daga sun je kuma mala'ikun sai su basu sai zama su suke ne su suke su sahabbai ne suke yaƙin, mala'ikun aikin su shine karfafa wa sahabbai gwiwa ba sani ba ku an gane wannan wasu malamai suka ce eh wannan shine babban aikin su amma mala'ikun sun dan taba yaƙi kadan kuma su yi mai sun taba wani sahabi ya zai ce ya rasulullah na ji wani kafiri da gudu zan sare shi na daga takobi kamin da saurare shi eh kamin ya sare shi ya daga takobi zai sare kafirin kamin takobi na na daga na sare shi sai na ji wata murya kamar daga sama an ce aqbil ya haizo ce duba wannan da nai kafirin nan an filla kansa an tsaga shi na duba na duba ko ban ga wai filla kan kafirin ba kuma za Allah ta'ala sai ce zalika madadun min as-sama'i salisa yace bataliyar mala'ikun sabata ta uku ne da suka fara isowa kenan wannan hadisi ya nuna ne ya nuna mala'iku ma bayan ƙarfafa gwiwa a wasu wurare har yaƙi su ɗan taɓa hmm. inda fata mai su wannan amma dama ba aikin su ne su zo su taimaka su imani yaƙi ba abin da aya ta faɗa shi ne su zo su ƙarfafa wa masu imanin gwiwa Su suka yi yaƙin su ne su haɓar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce sa wurgin fi qulubil ladina kafar ru'ba zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai in Allah zan jefa musu tsoro su firgita da ku yayin da mutum ya tsorita ya firgita to an samu nasara kashi hamsin cikin ɗari a kanshi. shi ɗari sawa ya saurayi Allah ya ce koya ta haɓa yadda ake yaƙi ya ce kun same su fadribu fawqa al'ana kun kun daga takobi ba kafa za ku sara ko baya ba wuya fadribu fawqa fadribu fawqa al'an Allah yake wadribu minhum kull bana idan za ku dake su ku dake su a banan menene ake cewa bana, bana jami'i ne mufrad nake shine bananatu su ne gabobi na yatsu idan ka bugi hannu mutum hannun ya bugu zai rike takobi zai rike takobi daga nan ya sauran maka ta faɗi ga sassa dubi inda ya kamata ka ta riga ka buge hannun da kirkin takobin hannun ya yi tsami ba zai iri rike takobi ba zai iri rike bashi ba ba zai iya jan kiriya ya harba ba yanzu ya zama yabiliki eh, ya yi laushi yanzu saura kawai ka ƙara tisawa da hmm. shi ne fadribu fokal anaƙi wadribu minhum kulla bana to wannan magana da Allah ya faɗa kuma ya tabbatar da ita Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan Qurayshawa bayan Qurayshawa sun gama gangarowa daga kan wannan tudun yashi kamin su iso sahabbai sun kama wurin da ya kamata sun ci cikin rijiyoyi amma akwai rijiya guda ɗaya da ba cike ba nan take wasu kafaran Qurayshawa sun gangaro da gudu suka ce sun sha ruwa a wannan rijiya sahabbai musamman yan ƙabilar ansar suka ɗauta kubba suka ja daga suka ce ba ku isa ba manzo Allah ta sai gan su yace ku rabu da su su sha Allahu akbar kubar su Allahu akbar aka bar su suka sha ruwa suka cika cikin su duk wanda ya sha ruwan nan ba wanda ba kashe shi a yakin Badar ba duk wanda ya sha ruwan nan sai da mutu mutum kwara ɗaya ne da ya sha wannan ruwan bai mutu ba shine Hakim ibn Hizam shi kadai Allah ya tsallakar kuma daga baya musulunta ya zama musulmi da kwarai shi yasa idan zai yi rantsuwa rantsuwar da daga kanta ba ja da baya sai dai a mutu sai ce wallazi na jani yau badare <laughs> idan ka ji huzam ya yi wannan rantsuwar hakim ibn huzam ka ji ya wannan rantsuwar to wallahi sai dai a mutu ya ce na rantsa da wanda ya tsere ta da ni ranar yakin badar wa ya tsere ta da shi ranar yakin badar shi ne Allah Don duk da suka sha ruwan tare da shi sai da aka ji su yakin badar shi Allah ya tsallakar da shi to bai mantawa da wannan rana bayan sun janjaro sun gama kikin tsawa sun samu natsuwa sai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daidaita sahabbansa a cikin sahu yadda muke sahu in za mu sallah haka sahabbai suke sahu in za a yaki ba a irin sahu a tambuli yake ba kuma idan za a jefa ƙuri'a ya tike ai kun wajen assembly wannan yana gaba wannan na bayan wannan ko mm. ba haka ake sahu yaƙi ba shi ana yin sahun ne haka hada kafada da kafada kamar yadda ake hada ne hada sahu a sallah kowa na rike da takobi yadda za a yi gaba tare awo ne awo baya tare idan ta kama kuma irin wannan sahun a tabaski a yaƙi irin wanda muke yi a sallah kuma irin sanin sahun da mala'iku suke yi kuma ne sahun da Allah ya rantsa da shi da ya yace wa safati safa wa safati safa والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا to wannan rantsuwar da Allah madaukin sarki ta wasafa ta safa to irin wannan sahun ne wanda sahabai suka yi yakin bada na'am manzo Allah yana da ta sai kai baya ba zo gaba kai kayi gaba matso baya eh ka daidaita haka manzo Allah yake daidaita su a cikin zauci tsari har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iso kan wani mutum da ake cewa tawad Tawar yawo gaba ya fita daga sahu manzo Allah da tsaban giya hannunsa ya zunguri ciki ya ce ka da koma baya ka shiga cikin sahu Tawar ke rike cikin sai ce auja'ata ne ya rasulullah ka ji mun ciwo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce naji maka ciwo ce manzo Allah ce subhanallah ya kake so a yi yace ayi adalci annabi ce gaskiya ka faɗa annabi ne ga masa da yace gashi karama a gaban sa ba shakka ne da zunguri cikin ga gashi rama yace ya rasulullah ni da ka zunguri cikin na ban da riga sai kuma da riga a jikin ka ai ba rama ba ba ce rage an yi haka ba a gama samun cikakken adalci ba manzo Allah sa sai ce gaskiya ka faɗa sannan na zungushi ka baka da riga. kai ku ji wani adalci hmm. ka ji wani shugaba nan da kai manzo Allah ya cika ya ci da rigar shi ya miga ya ce ku rike mu aka rike shi to rama kamar sai zo da gudu ya rungume suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana goga jikinsa jikin manzan Allah yana tabbata raza abadan cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake lafiya ne haka yace ya rasulullah na zo yakin nan ne ba da niyyar hukuma gida ba na zo yakin nan da niyyar in samu shahada daga nan kai wuce komawa gida ba ta cikin ajanda yace ya rasulullah da ka zungura ban ji zafi ba ba zafin da ni yace dabara ne ina so kamin na mutu ka samu shahada abin da na kashe a duniya shine fatar jikina ta goge fatar jikinka yace ya rasulullah na san fatar jikina ta goge fatar jikinka na mutu ta taka fatar da tabatawa Allah ba zai bari shi duka jahannama kaji da suka san darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma ka gidan shiya saboda rashin hankali ga wani yana ganin zai samu rahama saboda ne fatin jikinsa ta yi ne ta gogi fatin jikin manzan Allah sau nawa sau daya to amma sai ka ce wai matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai za ta tafi wuta matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wacce take kwanciya shimfiɗa ɗaya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karku cikin mayafi ɗaya tare da annabi Muhammad Manzan Allah yana rike da ita fatar jikinsa a jikin fatar jikinta har ma ya kwanciyar aure da ita ya saka mata maniyin sa mai albarka da maniyin manzan Allah a jikin da kuma ta wuce ta jahannam baka ba san wake ce manzan Allah wanda ka ce ita ce ita ce yar wuta to amma ka kai da shi a zai baka haushi wai shi kuma yanzu uwarsa da ta haihu shi ya zo yake wannan iskancin ita kuma annan za zafi wanda akwai dare da wayo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa fatan alheri bayan manzan Allah ya gama daidaita sahunsu gaba daya sahu ya daidaita manzan Allah ya ke ce ina muku albishin. ina muku albishi babu wani a cikin ku da zai yaki a yau yana mai imani mai neman lada a wajen Allah idan ya mutu to dan aljanna ne daga nan kai tsaye aljanna zai wuce an gama ji a dare Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam a daren da za a yi yaƙin manzo Allah sa san sai duki sai da Abubakar da wasu kadan cikin sahabbai yace ku zo ku raka ni mu zagaye filin Badar suka bi ta suna zagayawa in an zo wani wuri sai ce ha za mu fulani an ga daidai na eh daidai na za ka shi Abu Jahil ku zo mu fara za ka matsa gaba ce kun ga daidai nan eh nan za a kashe wasu mutum da rabi'a mu fara matsawa ga kun ga daidai nan nan za a kashe walid ibn usman kun ga daidai nan nan za a kashe wani haka manzon Allah yake nuna wa sahabbai da daddare inda za a kashe manyan kafaran maka da manyan dujinta ko wallahi duk inda manzon Allah ya nuna a wurin aka kashe wanda aka kashe a wurin ya zaka kace wannan ba annabin Allah ba su kuma kafirai ga a can an taru a lokacin sai aka samu wani kafiri shine kafiri na farko da aka fara kashewa a badar kafiri na farko da aka kashe a badar ana ce mashi al-aswad ibnu abdul asad al-aswad ibnu abdul asad sai ka ji tsoron sunan mana baki an bawa zaki wani kafiri ne mara mutunci a garin makka bai da mutunci kowa ya san shi yerin rantsuwa yake sai na yi takaka na je na sha ruwa a rijiyar muhammadu kuma in da rijiyar ya ce in ba haka ba sai dai in mutu ya ɗauko takobi ya hawo doki ya zaburo a gusi ka an kara hamza ibn abdul muttalib abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai hamza ya taso a guje ya ja daga ya kiri wannan kafirin kafirin nan yana zuwa ya kawo sara hamza ya duka daidai sanda zai wuce a kan doki da ya sare shi a cinya sai da ya buɗe da kafar ta tashi a cikin sararin samaniya dan take asuwar da shi da dokin sa suka ruguzo kasa kamin ka ankara ya aika da kafiri barkan wannan shi ne kafirin farko da ya fara mutuwa a bada to daga nan sai aka samu wani kafiri ana ce masa Umair ibn Wahab Umair ibn Wahab yace bari in je in gano adadin rundunar Madina ƙwararren kwamantar ya aiki kowa sai ya hawo doki ya zabura ya taho gefe rundunar sahabbai a guje ya kewaya ya sake dawa aka ce ka gano su ya ce na gano su za ka yi gane adadinsu ya ce alƙaunu salatatu mai atin ya zidu na ƙalilan auyen kusur ji ƙwarewa ake waɗannan taron mutum ɗari uku ne suna iya cin haka da kaɗan ko su gaza haka da kaɗan Ya ce amma bari zai gano ko suna da back Ya ta sake hawa doki ya zabura ya zage rungunan dundunan musulmai ya doguwar tafiya ya hau kan wani tudun yashi ya duba ya leƙa bai ga kowa ba ya sake dawa yake su kadai ne wayannan ɗari uku da kaɗan ɗin nan ba kaɗan ba ba ko kaga ce ashe zamu gama da su yake wallahi ba ku iya gama da su haka ce saboda me yace fa inni al balaya al manaya cikin hankali wai wai bala'i ne ke tallan mutuwa hmm. to dole za fara yace waɗannan matasan da na gani na madina da waɗannan sahabban da suka hijira da ke wannan runduna wallahi sun zo ne da niyyar mutuwa laysa lahum maljan wala man'ata illa suyuku ba su da mafaka ba su da komai sai kobin su yace ina tabbatar muku da cewa dukkanin su ba wanda za ku kashe shi wallahi face kamin ku kashe shi ya kashe daya cikin yake to idan suka kashe adadin su sun kashe muku mutum ɗari uku ribar me kuka samu wannan magana ta kama hankalin ƙurashawa nan take hakim ibn huzam wanda muka ce daga bayan musulun nan wanda cikin wanda suka sha ruwa shi kada ya tsallake sai zai samu su wata rabi'a ya ce ga dama ta samu da za ka kafa tarihi da har abada ƙuraisha ba za su manta da kai ba ya ce menene damar ya ce duk yadda za ka yi karka bari a yakin nan a janye mutanen mu koma gida yakin nan bari ba ce idan kai wannan har abada ƙuraisha ba za su manta da kai ba Azbar bin Rabi'a ya ce wallahi ni ma wannan shine ra'ayina sai dai akwai matsala guda daya menene matsalar Ya ce matsalar ita ce akwai amir ibn al-hadrami dan uwan amru ibn al-hadrami wanda aka kashe shi a lokacin da manzon Allah ya tura su Abdullahi ibn Jahsh a watan Rajab suka je suka tare wata sariya ta fataki ta Qurayshawa a cikin sojoji guda sha biyu, ba kuma ta ba a cikin watan Rajab hmm. suka kashe komanda komanda shine Amru ibn al-Hadrami shine komanda na'am suka kashe shi suka kamo mutum biyu suka ɗebo dukiya wanda ya haifar da cece kuce cewa sahabbai sun yaƙi a cikin watan rajab alhali wata ne mai alfarma to shi wannan abu ibn al-hadrami akwai dan uwansa shine amir ibn al-hadrami shi yana da rai shi abin da ya kawo shi badar ya dauki farsar dan uwansa nan da haka shi Abubakar ibn Rabi ya ce to wani ga abin da ya kawo shi ba zai ba mu haɗin kai ba Hakim ibn Huzam yake ba haka za a yi ba abin da za a yi ka yi magana da shi ka ce ka ɗauki doyin za ka biya diyar ɗan uwansa da aka kashe dukiyarsu da aka karɓa za ka ƙara kawo dukiya duk da an maido musu da ita za ka kawo kusan kwacin da ka ƙara ba su za su huce da ce to wannan shawara kaka ta yi kyau ba za ka je ka samu abu jahil ka gaya mashi hakim ibn huza ne zabura abuja sai wajen abu jahil ya ce wato mafi rabi'a ne ya aiko ni menene yaƙi nan babu alheri a ya yaƙin na a koma gida abu jahar ya fashe da dariya ya ce in ta faka da hula a muhammadu wallahi cikin sa ne turi ruwa lokacin da ya ga muhammadu matsaurashin banza matsaurashin wuce yake ce ku je ku kira wani amur ibn hadrami wanda aka ce in an yi ittifaki za a biya shi biya saboda kashe dan uwansa yana zuwa ya ce to ka gani mun zo mu ɗauki fansar dan uwansa. ga mu kirikiri muna ganin Muhammadu da jama'a ta wai kutuba yana cewa a koma gida za ka yi da wannan ya ce ba zai yi bai to ba zaka je ka samu kwamandojin shawa ka fadakar da su kamin an ya je ya sake tattaro kwamandojin shawa duka kowanne an ziga shi sun ce yaƙi ce ai shi ba maganar ja da baya to a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi ya gama daidaita sahabbai shawar sun gama daidaitawa sai wasu manyan kafiran shawar guda uku suka fito waje akwai Utbatu bin Rabi'a akwai Shayba ibn Rabi'a wa da ƙanin akwai Walid ibn Utba waɗannan jinjima gingima arnan makar kake ji da su suka fito waje kan dogi suka tsaya aka ce ya Muhammad ka turo mana waɗanda za mu fara turawa lahira ba ka ce in an mutu aljanna ake zuwa ba to turo mana waɗanda za mu tura aljannar ta ku kamin ya rufe baki wasu samari ‘yan ƙunar bakin washe ‘yan ko suna ko kafar katako wasu samarin madina guda uku sun zaburo sun fito ɗaya daga cikinsu ana ce masa aus ibn al-haris ɗaya daga cikinsu ana ce masa mu'awwas ibn al-haris kuwa da ƙanin hmm. sunan mahaifiyarsu a fara hmm. ɗaya ana ce masa abdullahi ibn rawaha dama shi abdullahi ibn rawaha in zai tafi yaƙi hmm. in ga ce Allah ya bada nasara Allah ya dawo da ku lafiya sai ce roƙa wa kanka wannan shi ba abin da na roƙa wa kaina ba ke kai ka roƙa wa kanka Allah ya bada nasara ni kuma Allah ya bani shahada shi ba a roƙa masa zai jefa gina daga Allah ya dawo da kai lafiya shi so yake daga cikin wuce aljanna ba abin da ya ajiye wa duniya shi aljanna kawai yake so a tafi Allah ya rawa hakin shi yake cewa ya nafsu su kutali ka mutu hmm. ma tamannaiti faqad u'iti in fa'alti fi'lahu ma tuquta li tamuti هذا إمام الموت قد وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت wannan lokacin da aka je yaƙin yamru a yakin yamru a da abdullahi bin rawaha yayin da wai dan bai tafi yace ya ke rai illan su mutane ba ba kashe ki ba ki mutu a fagen daga kin samu shahara ba Ka mutu a gidan mutuwa zai gidan mutuwa kenan wannan ya yi shahada ya mutu wannan ya shafar fesu cikin sa ya kulle ya mutu wannan ya yi ta zama a ofin yana shan AC duwa wasu suka ɗabi basir ya mutu shi ma ya mutu wannan ya auri kyakkyawan bazaura bai san yadda kun cutar kan jama'a ba ce a kan jama'a da shi shi ma ya mutu wannan ya mutu wancan ya mutu an mutu duk dai an dai an mutu an mutu In nan su zai ta mutu to shi na garin da yau ba a samu shahada ba za ka mutu to me ya amfani ka mutu ba shahada Allahu akbar nan samarin guda uku suka fito a guje suka dadaga gaban gaban nan manyan arna Abbar ibn Rabi'a ce mana an tuku su waye ne suka ce mu ne samarin Madina da muka karbi kalmar shahada da wani da wani da wani shirya a gwarza ya bace da dariya Ya ce mutum Madina ya san yadda ake yaki ko a yaki da ko a daure tashi ko a bata igiya zan da ku tafi kamar wannan wuri ba wajen ku muka ya muhammadu ka turo mana mutanen makka jarumai da muka san sun ta iya gurzawa da su su muke so ka turo a kara nan take maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi sahabbai yace ubaida Allahu akbar yana cewa ubaida nan take ubaida ya zabure ni a wannan Maza Allah ya sake dubawa yace ali irin aliyu dan abi talib yana jin wannan magana ya zabu da ya dauki takobi sai ya girgiza ya kafara manzo Allah ya ce hamza sayyidu da, yana cewa hamza kamin ka rufe baki ya ya zabura ya daka tsalle ya jire a gaban manzo Allah da takobi manzo Allah ya ce ku je ku kara da su da taimakon Allah wayannan sahabbai suka samu hanya a kafa wayancan manyan arna suna kan doki wani ba ya ce suwaye ne wannan hamza ya ce duba da kyau za a ga suwaye ne hamza ne da ubaida da ali wani ba ya ce yanzu muka san za a yaki an turo waɗanda suka ke a gwamza da su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahu akbar